Ƙungiyoyi masu zaman kansu na lamuran kiwon lafiya sun dage kan kamfen ɗin yaƙi da cutar dajin mama ko sankarar mama. Tuni ma wasu shahararrun taurarin fina-finan Nollywood irin su Joke Silva, Francis Duru da sauransu suka shirya wani maci a tsakanin unguwar Wusaitu zuwa mai tama ƙarshen makon nan don wayar da kan al'umma kan illar cutar da kan yi sanadiyar mutuwar mata da dama musamman ma a yankunan karkara. Matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu likitar yara ce wacce kuma ke bunƙasa kamfen ɗin yaƙi da cutar ta sankarar mama. Kazalika kuma ita ce ma ta shirya wannan gangamin. Ba a ganewa da wuri sai ciwon ya yi tsanani cikin wannan shirin da muke da duk muka zo wannan wata na goma ana wannan shirin za ka ga mata da dama sun fito da ciwon ya yi tsanani yana wari mama ya riga ya zama ciwo komai dai ya riga ya kama ciwon yana da yawa muna rasa rayukan mata da dama a ciki har dai a nan wajajen mu najeriya afirka da a ce alal misali mace daga can kasashen waje ne aka haihe saboda irin abincin da take ci da yadda rayuwarta yake da irin kula da ta samu tun tana ya karama har ta girma ba akan rasa rayukan mata kamar yadda mu muke rasa cikin guda 195 za su rayu mu ko guda biyar ne za su rayu saboda ko inda ake gashin maganin a Najeriya yanzu muna da wajen gashi guda bakwai amma a ko da yaushe sai dai ka tarar da guda ɗaya kawai ke yi ko ka ji Sokoto ko Ibadan akwai matsaloli da yawa game da ganewa tattancewa da kuma maganin amma yanzu duk inda ka je muna da shi a jihar Kebbi akwai shi Abuja akwai shi Sokoto wanda ake ce ma mammogram ana gwada nono da shi a ga ko akwai wani damuwa a ciki ana son mace da zaran ta kai shekara arba'in ta rika yin wannan gwadin. Adamu a Tahiru wani magidanci ne da ya shaida yadda cutar ta sankarar mama ta yi sanadiyar rasuwar wata mata. Magana ta gaskiya akwai matar abokina wallahi sankarar maman na ya zama sanadiyar ajalinta saboda da ya kama ta wasa wasa wasa wasa tun ana magani har abin ya wuce ma birnin Kebbi ya wuce Sokoto har aka je da ita har Zaria aka yankin mama daya aka koma na biyu ƙarshen ta da shi zama sanadiyar ajalinta gaskiya abin ya daga min hankali matuka ba je asibitin da wuri bane har abin ya ta'azzara haka wato mutane ba su da ilimi game da wannan kansa din da ake magana na sankaran mama kuma gaskiya sakaci ne na maza so da yawa so tari mata suna complain ba mazan su suna korafin cewa ba su da lafiya sai a ce kai sakaci ne kawai irin naku na mata sai a yi ko oho da su ba za a kai su asibiti ba a wani bincike da aka gudanar a shekara ta 2012 mata 52 ne kan kamu da sankarar ta mama a cikin mata dubu ɗari yawancin matan a ƙarshe ka rasa ransu. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.